a ina jiye wa matashi mai shaye-shaye tsoron kada shi ma ya yi kukan jaki kamar yadda wani matashi ya yi a ibnul mundir ya kawo kisa ingantacciya a cikin sahihu targibi wa tarhib cewa an yi wani matashi da aikinsa shaye-shaye amma mamarsa sai ta kira shi tamar wa'azi cewa yaushe za ka bar shaye-shayen nan ka daina shaye-shayen nan ka zama mutumin kirki amma in ya buɗi baki sai ce mata innama haƙi na kama yin haƙul himar ni ina ganin maganganun da kike min ɗin nan ma'ana wa'azin da take mar ɗin nan ce kina kuka ne kamar yadda jaki ke kuka kullum in ya sha za ta mar wa'azi shi ma kullum zai maimaita wannan magana innama haƙi na kama yin haƙul himar da kwanansa ya ƙare ya mutu aka masa kabari a irin wanda ake yi a cikin gida ikon Allah duk bayan sallar la'asar sai kabarinsa ya tsage sai ya fito iyakayi kuma sai aga kansa kan jaki kuma sai ya yi kuka irin na jaki sai aga an sake danna shi an rufe kabarin to ina jiwa mai shaye-shaye ana masa wa'azi babansa da mamarsa yana sa su bakin ciki yana sa su da damuwa karfa irin abin da ya shafi wancan matashi shi ma ya shafe shi Allah ya shiryar da mu gaba daya